Sashin Hausa na VOA yake muku magana daga ofishin sashin Hausa na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci a wannan shiri na yanzu. Ni ce Madina Dauda. Zan gabatar da shiri na musamman za mu kawo muku shirin na musamman ne daga ofishinmu da ke nan birnin Abuja don matsalolin coronavirus da ke shafar wasu sassan mu da ke Washington DC. A shirin za mu kawo muku rahoto daga Sokoto da ke nuna rashin tsaurin matakan ratsa iyaka tsakanin Najeriya da Nijar inda a tawa muke da rahoton samun coronavirus. Kano kuma na nuna mutane na taka tsantsan biyo bayan samun mutum na farko da cutar corona. A jihar Bauchi kuma 'yan fansho sun koka A ƙarshe za mu kawo muku shirin a daina shan kwaya in lokaci ya ba mu dama mu leƙa zauren tsaro na muryar Amurka da muka gabatar a nan Abuja. Gabanin duk waɗannan ku dakaci labarin duniya. A jiya Lahadi wani babban masani akan cutuka masu yaduwa na Amurka mai suna Dr. Anthony Fauci ya yi gargaɗi akan abin da ya kira babbar kasadar yiwuwar daɗa yaɗuwar cutar nan mai kisa ta coronavirus. Muddin Amurka ta gaggauta sake komawa harkokin yau da kullun ran ɗaya ga watan Mayu, kamar yadda shugaba Donald Trump yake ƙoƙarin yi. Fauci wanda ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa sake farfaɗo da hada-hadar kasuwancin Amurka ba zai yiwu ba nan take, yayin da umarnin gwamnati na bayar da tazara tsakanin jama'a don kare kai ke kawo ƙarshe ranar talatin ga watan Mayu. Yana sa ran akalla ta wasu hanyoyin ƙasar ka iya komawa gudanar da ayyukan yau da kullum a watan gobe. To amma ya ce hakan zai danganta ne ga yanayin kowane wuri a ƙasar. An sallami Prime Minister Birtaniya Boris Johnson daga asibiti a jiya Lahadi bayan da aka yi masa jinyar shi'umar cutar nan ta coronavirus a ɗakin kula da masu tsananin ciwo. to amma ba zai koma bakin aiki nan take ba a cewar wata sanarwa daga ofishin prime minister sanarwar ta kara da cewa zai ci gaba da murmurewa a gidansa da ke wajen gari johnson ya kwanta asibitin st thomas ne da ke london na tsawon mako guda bayan kwana goma da gano cewa ya kamu da cutar ta coronavirus bayan tsananin matsin lamba daga sassan duniya china ta amince a jiya lahadi cewa za ta kyautata yadda take ɗaukar 'yan afirka a birnin gonju da ke kudancin ƙasar biyo bayan zargi da ake na nuna bambanci game da abin da ya shafi annobar cutar corona tana mai cewa ta yi watsi da duk wasu kalamai na nuna wariyar launin fata da bambanci 'yan afirka da ke wannan birni wanda cibiyar masana'antu ne wanda yake ɗauke da mutum miliyan goma sha biyar sun faɗi cewa ana musu mummunar zato ana fitar da su daga gidajen haya karfi da yaji ana killace su ba bisa ka'ida ba kuma akan turske su ana musu gwajin cutar coronavirus musamman tun bayan da kasar china ta tashi haikan wajen hana shigowa da cutuka daga waje ƙungiyar tarayyar afirka ta nuna bacin ranta ranar asabar ɗin da ta gabata inda ta yi kira ga beijing ta gyara kurakuranta a nata bangaren kasar amurka ta soki wannan hali wanda ta kira na kyamar baki da hukumomin China ke nuna wa 'yan Afirka. A jiya Lahadi ne Kiristoci a faɗin duniya suka shiga bikin Easter. Bikin na bana ya bambanta da na baya saboda cutar COVID-19. Da yawansu maimakon zuwa coci sun gudanar da wannan biki wanda yake daga cikin lokuta mafi tsarki a addinin Kirista ta yanar gizo domin dokar hana fita don hana yaduwar coronavirus. Papa Roma Francis zai gabatar da jawabinsa da ya saba ta yanar gizo daga Vatican. Kasar Sudan ta sanar jiya Lahadi cewa za ta dakatar da tafiye-tafiye tsakanin biranenta kuma ta tanadi dokoki domin hana yaduwar cutar coronavirus duk da cewa adadin wanda aka tabbatar sun kamu da cutar a kasar ba su da yawa mutum goma sha tara ne kuma mutum biyu ne suka mutu amma jami'an gwamnati da ke fama da matsalar tattalin arzikin ƙasa da kuma ƙarancin kayan aiki na ta ƙoƙarin ɗaukar matakan kandagarki game da cutar. Gwamnatin riƙon ƙwarya da ta karɓi mulki shekara guda da hamɓare shugaba Umar Albashir ta kafa dokar hana fita na sa'o'i goma sha biyu, ta rufe makarantu, jami'o'i da club club da kuma hana taruwa na mutane da yawa. Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur wato OPEC da masu alaƙa da ita sun cimma wata yarjejeniya a jiya Lahadi inda suka amince su rage yawan man fetur da ake sarrafawa a duniya daga ganga miliyan tara da digo bakwai tun daga ɗaya ga watan Mayu domin ɗaga darajar farashin wanda ya yi ƙasa sanadiyar annobar cutar coronavirus. Wannan yarjejeniya an cimma ne a tsakanin ƙasashe 23 da suka tattauna a taron da suka yi ta yanar gizo 'yan sa'o'i kafin fara makon kasuwancin mai a duniya. Darajar farashin ɗanyen mai na Brent ya faɗi zuwa dala talatin a watan da ya gabata, inda ya jefa kasuwar man Amurka Shell cikin wani hali tare da kasafin kuɗin ƙasashen da suka dogara kan kuɗin man. Madalla daidai lokacin da kasashe ke rufe iyakokinsu don hana bazuwar coronavirus Duk da haka, wasu mutane daga jamhuriyar Nijar sun samu shigowa Najeriya ta kan iyakar Sokoto. Ta yi lamarin ya kasance? Ga wakilin Mulamido Abubakar Sokoto. Jihar Sokoto ta rufe iyakokinta karo na biyu kuma na tsawon makonni biyu masu zuwa kari da gwamnatin tarayyar Najeriya da ita ma kanta tuni ta rufe iyakokinta. Duk da haka ana samun shigowar 'yan kasar jamhuriyar Nijar sannan kuma kasar ta jamhuriyar Nijar rahotanni sun tabbatar da cewar cutar na covid-19 tuni tabbulla a kasar kuma mutane da dama ne suka rasa rayukansu to koyaya 'yan kasar ta nijar ke kwararowa a jihar ta sokoto na je ta bakin wasunsu kamar haka daji maka biyu abu dan samu ba dauki kaya ni yanzu sati na biyu da na turu kaya nan ba a turu mini su da zai sa dai shigo da yanzu ya dauki kaya kuma da akwai ta amma mun muna kiyayewa da abubuwan da muka yi kwai dokokin da aka ba mu aka faɗa mana in za mu shigo ko ina mu in za mu shigo sai mu wanke hannunmu da sabulu da komai da komai da ruwan magani mutumin. Suna na sai kullahi dogon dutse. Ko ka shigo cikin waɗanda ba su da ita ko baka da ita yan Allah ya kaddare za ka doke ta za ka same ta. Muna dan samun kalubale ga jami'an tsaro saboda irin dan binciken da ake yi. To ko yaya 'yan Najeriya ke ganin kwararowar 'yan jamhuriyar Nijar din a Sokoto? Suna Alhaji Abubakar Lemi abin nan wani shina yaɗa ta ga wani to akwai kalubale. mun samu labarin masu shigowa daga jamhuriyar Nijar can akwai ta. To gaskiya ya kamata a ɗauki mataki a kwara. Tun da mu ƴan uwa muke dole sai mun haɗu da su duk wanda zai shigowa a tabbatar da an tantance shi mu an samu shi mu shiga mu tafi inda suke mu tabbatar da lafiyar mu ingantatta ta. na Abubakar dan Ohe daidai. Babu cewa babu hargaba saboda ina da an ka ce ma akwai rashin lafiya ko akwai matsala. Sannan abu na wanda zai iya shafo ka baka sani ba. Shina da kyau gwamnatin Nijar ta tabbatar da waɗanda an masu lahiya suna aka fulɗayya da su. To sai dai kuma duk kokarin da na yi na jin ta bakin hukumar shige da fice ta jihar Sokoto dangane da wannan lamarin abin ya ci tura ko yaya mahukunta ke fuskantar wannan kalubale ASP Muhammad Abubakar Sadiq shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Sokoto kuma ya bayyana irin matakan da suke ɗauka. Kwamishinan 'yan sanda tare da sauran shugabannin sashe-sashe na tsaro a nan jihar tare muke fita babu inda ba mu je ba har inda Sokoto suke da iyaka da boda da ƙasar nan. Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya. A Nijar ɗin kuma an samu cutar corona a jihar Tawa da ke nuna karuwar cutar da ake samu a ƙasashen Afirka na yankin Sahel. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako. abin ɗaukar hankali game da yaduwar cutar shine irin yanda a kankanan lokaci tabbazu a jihohi shida har da babban birnin niyami da doso inda mutane hudu suka kamu yayin da maradi da zandar ke da biyu biyu sai talabere daya jihar tawa tana da mutum uku a daidai lokacin da ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar ta nijar ya ba da sanarwar kamuwar mutum na farko a jihar tawa daraktan ma'aikatar kiwon lafiya na wannan jihar cewa da dr isuhu bube yakuba ya gaugauta kiran taron manema labarai. Lalle cikin kasahin da aka yi cikin kasa jihar Tawa ta samu kaɗinta na harin. Kamar yadda kuka sani, kullum don ka irin waɗanga mutanen ko ya zamanto je contact ne ko ya zamanto kasi spain ne in mun same su muna killace su ka a halin yanzu dai shi wannan dama tun da ya zo a killance yake tun da kamar an killace mutum ba dimin bane yana da ita sai an yi bincike ko to da aka yi binciken ne cikin waɗanda an ka killace ne an ka gano yana da wannan kwayoyin cutar kowane safiya kowane maraice likitoci suna zuwa suna ganin shi suna duba lahiyar shi kuma an ɗauki matakai duka waɗanda ya kamata a fannin shi shi kan shi a fannin iyalin shi domin kayan bai duka waɗanda ke da alaƙa da shi shi dai wannan mutumin idan kuna tuni lokacin da aka ce an ɗauki matakai ba a shiga ya mai ba a hitowa ai an ce a ranar dimanshi wani dimanshi da ya wuce ko za a wannan matakan za su fara to a ranar dimanshi ne ya sunantawa ya hito daga yamai ko da ya zo nan da da alamun wannan sai mun ka ɗauki matakai na killace shi mun ka sa likitoci tare da shi suna kula da shi sahi da marece har lokacin da aka yi bincike kenan dai a takaice ba nan ba yake zawwa ne ya daga yamai kin mota kan shi ne ya zo tare da yan uwan shi duka gaba ɗayan su a killace suke bullar cutar ta coronavirus ko covid-19 a wuri takan haifar da shakku da tsoro wa jama'a musamman game da zuwa asibiti abinda yasa dr isuhu bube ya kuba shugaban ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar tawa ya yin kira da jan hankali ga al'ummar wannan jihar. Ba cuta ba ce ta boyewa ba cuta ba ce ta wata fannin kumya kamar misalin kana da mura kamar misalin kana da masassara kamar misalin kana da wata cuta ta can wadda ba wata boyewa rashin lahiya rashin lahiya ne gidan likita an yi ta da rashin lahiya kenan ya kamata mutane kas su ji damuwa kas su ji tsoron zuwa gidan likita kuma duk matakan da ya kamata a ɗoka a gidan likita ta fannin kare al'umma an ɗauke su kenan kan mutane su ji tsoro kan mutane su ji shakka ya a ce ka ɓoye can kai ɗaya ka wahala yan uwarka su wahala ka dafa mu yan uwarka ka dafa mu al'umma ka dafa mu kowa a raskona ta karshe da ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar ya bada gabanin aiko da wannan rahoton ya nuna cewa mutum dubu ɗaya ne da ɗari shida da tisa'in da biyu aka yi wa gwadi na kamuwa da cutar ta coronavirus ko covid-19 a jamhuriyar Nijar inda aka samu mutane hudu da talatin da da takwas suka kamu da cutar yayin da uku da da tamanin ɗari shida ke ci gaba da karɓar jinya sai mutane mutane 41 da suka samu waraka inda mutane 11 suka rasa rayukansu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaishe ka haruna ana sauraron wannan shiri na musamman ne daga muryar amurka a nan abuja don kalubale da muke fuskanta a washington sakamakon coronavirus Rahotanni da muke samu daga Kano na nuna za a ci gaba da bin sahun waɗanda suka yi hulɗa da tsohon jami'in diflomasiyya da ya zama mutum na farko da ya kamu da coronavirus. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci al'ummar jihar su rika ɗaukar matakan kare kansu. Daidai lokacin da aka ɗauki jerin sunayen waɗanda ake da labarin sun yi alaƙa da dattijan da ya kamu da cutar. wani mai harkar canjin kuɗi aliyu zango ta wayar tarho da gidansa ke yankin da wannan lamari ya faru a kano ya buƙaci ɗaukar tsauraran matakan hana yaɗuwar cutar aliyu zango wanda ya koma kano daga kasuwar 'yan canji ta zonfo a abuja ya ce mutanen yankin da yake na cikin zillimi ya kamata a ɗauki mataki zage zango ɗorayi kusan gidansa yana ɗorayi ne wajen mai yan marin nan lamba gidansu da an wuce daga kofar mata aka shigo haka Kamata eh, ya kulle nan ya je ya shiga masallatai kan salawatu biya sallah da mutane ya akalla mu'amala da mutum kusan in wanda ya ba za samu san mutum ɗari biyu. Shi shi wannan wanda ya kamu da wannan ciwon? Eh ambasada din nan ba da ake ba za bi. Aliyu Zango kai so eh, so kuke yi a tsawo ƙarin tsauraran matakai kenan. a tsauraran matakai a wannan saboda mutane ba su da ilimi suna kare ta abin kuma ga abin ya zo ya ci abinci da mutane har da jikokin gidanmu ya tattaba su ma a wannan anguwar ta ɗorayi yake ko eh ɗorayi amma akan kira zango bayan asibitin murtala zango kuma ya je bangaren zangon ma ya zauna ya yi sallah da su ya yi waye ya gaisa da wani baban wani dan majalisa haruna musa fatahi wanda ya taba ya wakilci kano bayan ya kada kosashe bayan gali na abba ya tafi wannan constituency ya je ya gaisa da baban shi ma an ɗebi jininsa amma ba a killace shi ba an tafi za a gwada kamata ya ji a ɗebe su. wannan ya nuna idan za a ɗau mataki sai an binciko mutane da dama kenan. eh akwai fiye sa gidanmu da gidanmu da gidansu a zango shi kuma gidan fiye ɗin nasa yake suna tare ko da yaushe da shi ɗin shi ma ya kamata sun yi mu'amala ya kamata shi ma a ɗauke shi an ɗauki jininsa kuma ba an bashi yana yau gaisa da mutane a bai kamata ba. ya mutane suke ciki a yankunan angonku yanzu sakamakon jin wannan labarin. ai sun shiga rudani sosai amma ni na bar unguwar yanzu saboda na je unguwa tun da yamma na bar unguwar an shiga rudani sosai don wayansu ma suna ta cewa ba a shiga ba a fita ma na gana ta mutane sun je suna ta zuwa masu gwaje-gwajen suna ta kallon su ma suna matsan su har da kamata ma mutum kai baka san kana da ko ba ka je ka matsa mutane a cunkushe kushe ba ana zuwa ana kallo har suna sa waya suna dauka amma an shiga rudani sosai Aliyu Zango a zantawarsa ta wayar tarho da Nasiru El Hikaya. A yanzu sai jihar Bauchi inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya yi wa bayanin korafe-korafe da 'yan fenshon suka yi. Gare ka Abdulwahab. mataimakin shugaban tsofin ma'aikatan hukumar wutar lantarki shiyar arewa maso gabas malam isa ibrahim ya ce shekarunsa 24 kenan amma ba a biya shi fansho ba ba ma tuna da mu ni na gani kama mai da pensioniya ya gama aiki ya zama dead body ya zama gawa kenan ba a yi da shi ba wani labari shuru ne masir babu an ce an yi kari babu arias babu 33% babu ba komi ne masir shekara ko kuma nawa ne lokacin da ka dauka da barin aiki yanzu na kai 24 years yanzu da barin ka aiki da barin aiki na shekara 24 mm, shekara 24 da barin aiki ba biya ka hakkin ka ba biya ba me aka ce muku to ana ta ce wai an kai takarda zuwa ministry of finance ministry of finance ta tantance an tantance tun lokokun good luck eh. to aka ce an fito da kuɗi 60 billion amma har yanzu ba mu san da 60 billion ko kasa ko sama yi wato ku ma'aikatan na nepa na eh. nepa to kuma ba kwa tuntuɓan su ne muna tuntuɓa inda eh. muna da president na namu a nan a can gurin eh. to akwai lokacin da shi Buhari ne zo ya ce to a ji a tantance mu a ganin waye suke dare waye ba su dare so da magadan su su zo yanzu this is almost eight months now yanzu to zo wani hali kuke ciki yanzu muna cikin hali ne dole shi ubangiji shari taimake mu shi buhari taimake eh. mu mun ɗauka shi in yi hau milkin abubuwa zai wata da abu kuma sai zama kamar worst akwai pensioner ne suka mutu da wushin kasan nan da allah isa shi ne muna cikin wannan zafi kulle a cikin gidan nan ba kokobo ga tsufa ga ciwon shuga ga ciwon hawan jini ai da wannan kuɗin da mutane suke neman su a samu shi buhari taimake mu a cikin wannan abun muna taya sa da addu'a dare da rana so ya taimaka don allah mutane suna mutuwa kamata shi ana mutuwa ana mutuwa da hushin kasar nan ba hmm. ana Allah sa kaman su wane ne suke da alhakin biyan ku wannan kuɗi ne Peter ne kamata za su biya mu yawa amma Peter ɗin mun je su ce wai finance ba su tura musu kuɗi ba wani dan rajin kare hakkin dan adam Ali Ibrahim Dogara Ningi ya buƙaci shugaban Najeriya da ya san cewa ana cikin wani matsatsi saboda haka ya bada masu hakki hakkin su kamata i gwamnati yi amfani da wannan damar ta tura wa mutane mutanen nan masu fenshen nan da waɗanda aka gyara da can ba a biyan su daidai da waɗanda da can ma ba ma a biyan su kuma haƙƙin su ne a biya su kuma kamfanin nan kowaye da aka saka suka zo suka tantance sun tantance su gwamnati ta tura domin su kansu waɗannan da suke da fenshen nan mutane nawa ne a ƙarƙashin su suke ciyar da su wadda in an yi haka rayuwar al'umma da tattalin arzikin al'umma da ita karanta tattalin arzikin gwamnatin kasar zai da haɓaka zai da inganta to amma na kusa da gwamnatin ko shi shugaban kasa din ba sa son su gaya masa gaskiyar al'amura saboda suna ganin kuɗin nan zai tafi gurin mutanen da ake nufi ba zai bi tanin su samu wasu biyan bukatun su ba shi isa na ga ya kamata in zo in sanar da shi kansa shugaban kasa Allah isa iji Abdulwahab Muhammad Bola Amurka daga Bauchi a nigeria. har a sha'afa ana sauraron wannan shirin na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka daga ofishinmu da ke nan Abuja kafin mu ci gaba a shakata da wannan. jagora ali har sahaba masu biya biyar dafagun jagora mai alfarma da adala ahmad hamidun fiyayyen jagora madalla yanzu kuma ga shirin a daina shan kwaya da binta ezero ke gabatarwa daga washington a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tokar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau. Jama'a barkan ku da warhaka, barkan mu da sake saduwa a wannan shiri na Adena shan kwaya. Suna na Binta S. Yaro jagorar wannan shiri da ke mai da hankali a kowane sati kan matsalar shaye shaye miyagun kwayoyi da ta'addaba al'umma. To kamar yadda wasunku suka ji a baya, shirin da yake zango na farko cikin biyu mun tattauna ne da Honorable da Hassan Kila wanda ya yi aikin kwastam kuma memba ne na kwamitin yaƙi da miyagun kwayoyi wato NDLEA a Majalisar Wakilan Najeriya. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na biyu. za mu ji yadda matsalar miyagun kwayoyi ke iya shafar harkar tsaro. yanzu bari mu koma abuja a najeriya domin ci gaba da jin ta bakin honorable da hassan kila To ya kake ganin wannan ke shafan harkan tsaro ganin cewa yawancin waɗanda ke ta'addancin nan 'ya'yanmu ne kuma matasa ne. Eh, haka ne wannan 'ya'yanmu ne matasa ne kuma amma wato abinda zai baki mamaki shine yawancin kwayoyin nan an shigo da su akan kai su wani wuri sannan kuma a sake juyowa da su a taho da su misali arewa yawancin kwayoyin nan akan kai su kudu sai sun je kudu tukuna sannan za a sako su a waɗansu motocin a kawo su arewa wannan ya shafi tarbiyya kan wannan ai ya shafi tarbiya amma kamar yadda mun faɗa kwanaki nake cewa ai in an kashe maciji ba a sare kan ba ya kamata ya kasance an san da dama an san masu shigowa da kwayoyin nan idan ba an bi tushen abun ba to akwai matsala matsala kuma ita ce dole ne ya kasance ita wannan hukuma da kuma gwamnati a tashi tsaye a wayar da kan jama'a a nuna musu illar shan kwayan nan har yara ƙanana fa abin zai ba da mamaki yara ƙanana 'yan makaranta 'yan firamare maza da mata da ɗan abin da suka samu ko kuma a ɗan sace-sace ko waya ce a sace a je a sayar a sai kwaya. To wace shawara za ka ba iyaye ga magidanta da ya kamata kila su dan yi wani yunkuri saboda tabbatar da sa ido da sauransu. Gaskiya ne domin hakika kamata ya yi iyaye su lura su ga suwaye abokan 'ya'yansu ina da ina suke zuwa filin kwallon nan wajen wasanni abubuwa haka wannan shawara ce da a tabbata da yara ko da makaranta suka je suka dawo a duba a ga waye da waye suwaye da waye suke mu'amala da su. kuma iyaye shawara da zan rinka bayarwa kawai wuraren ma da suke kwana a rinka duba ɗakunansu gunda ba, zato ba tsammani a shiga abin bincika za a ga waɗansu abubuwa abinda duk a gani ba a fahimce shi ba a tabbatar an yi tambaya a kai a ce kai ko ke me kike da wannan abu ko waye baki su waye da waye kawayenki ko ko abokanka sannan su kula da su kar a ce wai za a bar su sakaka wannan ita ce shawara iyaye su kula da 'ya'yansu su san gunda lokacin da suka fita da lokacin da suka dawo da lokacin da su waye da waye suke mu'amala da su. To, ina godiya kwarai honorable. To, ni ma na gode. To masu sauraro, za mu da sa'aya a nan sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu fara duba wasu fannoni a ci gaba da yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a ta miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Madina Dauda daga Abuja. sai Julie Leathers Gresham wacce ta taimaka wajen hada sauti. Ni Binta Estero da na hada shirin da ke maku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tokar a kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tokar a kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen Madalla, kuna sauraron shirye-shiryen musamman ne na muryar Amurka daga nan Abuja. Yanzu kuma sai zauren tsaro na muryar Amurka da muka shirya a nan Abuja, inda za mu kammala sauraron bayanan Abubakar Shumau da ya tuba daga hulɗa da masu satar mutane. sai kuma bayanin charity jummai shamma da ke da kungiyar kula da matan sojoji da suka kwanta dama ka gani na mun sha mu kwantar da tanzoma irin wannan tsakanin su su samu rikicin juna ko wani ya je ya yi aiki wani ya zo ya ta mai ya je ya faɗa shi ai abun kaza da an kai suwa ne kaza sun ka aikata shi to haka ke kawo matsala ko wani ya je ya kwashen kaya wani wani ya nuna cewa shi ya je ya karbi wani abu a hannun mai kaya zo ya ce zai nuna cewa zai yi mai dubara ko wayo ya kwashe kayan bisa ga dalilin shi ya an jinga da shi ya zo ya kwashe kayan mayar mai kaya to suna samun irin waɗannan matsaloli. Shin ga wanda ya kalle ka ya ji tsoron ka me zaka gaya masa cewa watakila idan ranka ya baci kai ma zaka sake nemo bindiga ka koma daji. Duk mutumin da ya san Allah kuma ya riga ya alkawali bai kamata ya ja da baya kamar mutumin da ya shiga addinin musulunci ai bai kamata ya ridda ba. Ni barin da ni na bari domin Allah da annabinsa domin saboda ina kaunar rahama sada jin kansa gobe kiyama shi na sani bari. yawa to shikenan zubari mu je wajen ita charity jummai shama yi mana bayanin me yasa kika ɗauki wannan aiki a takaice kenan minti ɗaya ko biyu za mu baki na tallafawa matan sojoji waɗanda mazajensu suka rasu a suka kwanta dama ko da ke su ba mutuwa suke ba su suna kwanta dama ne to salamu alaikum na zo na yi tunani batun masu kwanta hannu dama na na sojojinmu ubana ya rasu 89 na ta zama wido sai na ga wulakacin da aka yi mana a gidanmu wai mu mata ne mu mata shida ne mama na ta haife maza duk sun mutu amma sai rage mata daga dukiyarsa har daga wajen kwance har bankinsa an hana mu ba ai ma wani wulakanci sai na zo na duba me zan yi a tarkace kuma sai na san wasu abubuwa ke tafiya mama na ta gaya musu na ce mama ni yau zan sai na zama namiji sai na shiga soja kuma haka na shiga soja na shiga soja 91 kamar man shiga soja na ce a abuja 1990 alhaji zannuwa a kwanga mr zino shine director of education sai ya bani opportunity na tice a kubwa 1990 koi na abuja daji ne to haka allah ya yi sai na an ce za doke mata a 91 sai na ce bari in shiga sai na shiga ni na sayan da na signature na shiga soja ana ta nema na na bata na na wajen training na shiga ne don dawo nuna musu nima mama na tana da namiji ina gidan sojan sai can an zauna na ce kai tun da na shiga wani aikin baba ni ya abun da na yi ba bari ni zan bar aiki din sai na bar aiki 2002 sai na wuce america ina na kawai tunani na yana ta zuwa sai na ce to na shiga america sai mama na ta rasu ce sai na yi gidan sama wamba so san cewa ba gidan sama a wamba amma mama na tun da ni na mace in zama namiji mata gidan sama a wamba to sai Allah ya ka dauki ranta da na America ba in ma zuwa ta ba don na shigo ma lokaci ba takadu to shine sai na sa takalmi na wainan matan sojojin da suka kwanta daman na ji zafi abin da suke ji da shi saboda na daya akwai sojoji da yawan da suka san yanwansu wave nest of king maybe kamin su aure su zo suka yi aure su ce yau za su yi ana transfer ana ta kai su haka su ce bari za mu je pension bond mu canza ba su iya canza ba har Allah su ya kawo su ga suka kwanta dama to a wajen rikicin kuma da ana samu kuɗin dan wanshi din kuma maimako ya je ya karba kuɗi sai ya taimaka ko ba za ka ba matan ba ka ba yara dan wanka ko to sai na gani azaba ya zo na a shanti barak na gan abubuwa ya faru da su da dama da ba zan iya zona ba don lokaci sai na hada nawa da nasu ni bari wani abu da duk globally ba ma Nigeria kadai ba har Africa ma tukuna kamin waje su suna dan jin daɗin su because na yi meeting da Chambers of Commerce kamin na zo saboda duk wani taimakon da zan yi zan kawo daga kasa waje in taimaka kuma kamin wani abu zan kawo musu kukan ce ganawa taimakon da zai ma matan sojojin da sun fadi dama ko to na gode na gode malama charity Shamma shekara nawa kika yi kina aikin soja kafin ki ajiye a na wannan ƙasa? Na kai shekara goma sha ɗaya. Na shiga 91 sana 2002. Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Abuja. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Madina Dauda ke muku ban kwana daga ofishinmu na Abuja da fatar a huta lafiya.